من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu ta'ala ya mu yau alhamis 21 ga watan ah, safar na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da uku ga watan sha biyu na shekara ta 2015 miladiya a kafin mu tashi a tambaya ta 43 a karatun da muka yi jiya akwai gyara kaɗan alhamdulillahi allah saka ɗaya ɗan uwa da muka tashi a nan ya zo ya nuna mun Ah, bayan haka na buga wa malam Khamis Al-Masri da yake ya kware akan wannan littafin sosai da kuma ya karantar da shi sosai sannan kuma akwai abin da na tsallake ban fassara shi ba ina dubawa na gani to da farko idan muka lura cikin jerin sunayen nan na limamansu akwai mutum biyu da ake masa alkunya da abu muhammad mutum biyu da ake musu alkunya da abu muhammad idan kuka duba can litta ku duba eh, can wajen jerin sunayensu za ku ga akwai shi hussein shine lamba ta uku ba nan ba ne can eh, wajen sunayensu ɗin kun manta shafin kenan farko farko ne fa inda aka jera sunayen limamansu shafi na ashirin da shida kun na uku kunga al-Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib yukanna bi Abi Abdullah kunga ni? to kuje can wajen eh, Ja'far Sadiq na shida Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib radiyallahu yukanna bi Abi Abdullah shima kunga wanda ake musu alkunya da Abu Abdullah nawa biyu ne to in kun ji an ce an abi abdullahi qala akhbarani abu abdullah to abu abdullahi ja'far bin hussein in ja'far sadiq ne ya ruwaito daga na saman shi shine hussein ina fata an gane ko abu abdullahi shine shi wannan ja'far din na shida ne ya ruwaito daga na saman shi shine hussein yawwa eh to a karatun da muka yi jiya sai na ta rifarin abdullahi zuwa ga kuma shi abdullahi mutum ɗaya inda aka samu kuskure kenan akwai dan uwa da ya nusantar da ni anan. nan Allah ubangi ya saka masa da alkhairi yanzu bari ɗauko misali ɗaya inda na fassara a bisa kuskuren sai ku ji yadda fassara yake sai ai applying din shi akan akan sauran mu je inda wajen ziyaran kabarin falalan ziyaran kabarin shi kun ga wajen ake waftarau an abdi abi abdullahi wai abu abdullahi anan shine ja'far as-sadiq can inda muka karanta falalan ziyartar kabarin shi jiya kun ga wajen an abi abdullahi alaihi salam kala man zara al husain ibn ali abi abdullahi inna nan wanda ya wannan ruwaito shine hasan wannan ja'far as-sadiq na shida din nan ina fata an gane ko na shida ne ya ruwaito falalan ziyartan kabarin Hussein Ja'far ibn Muhammad shine ya ruwaito an ruwaito daga gare shi shi ya ba da labarin cewa man zara kabral Hussein ina fata an gane ko to wannan shine sai nan kuma can sama sama mun shafi layi na farko a wannan shafin waftara alfa alfa hijjatin ma alqa'im kun ga alqa'im din nan yawa to shine na tsallake ban fassara ba ina fata an gane ko to shi ma wato sun ƙirƙiro hujja suka ce wanda ya ziyarci kabarin husaini yana da lada alfa alfi hijjatin dubu sau dubu nawa kenan yawa yana da alfa alfa hijjatin ma'alƙa'in za a ba shi ladan haji miliyan ɗaya wanda ya haji tare da alka'im alka'im shi ne mahadi shi ne suke masa laƙabi. sannan kuma wa alfa alfa umratin ma'a rasulillah kun ga mahadi ma fi manzo Allah shi in ka ziyarci kabarin kabarin Hussein za a baka lada miliyon ladan hajjin da mutum yayi da mahadi sai na a shi ladan umra shi ma miliyan ɗaya da wanda ya da annabi kun ga ai haji ya fi umra ko ba haka ba to umra miliyan ɗaya ladan umra miliyan ɗaya tamkar mutum da ya yi uh, haji sau miliyan ɗaya tare da mahadi sannan a baka kuma ladan umra miliyan ɗaya wanda aka yi shi da annabi kun ga annabi aka ba ma umra da leza wani shi kuma wancan shi ne yawwa da haiwan ɗin, to wannan dai shi ne da fatan Allah ubangiji ya samu dace yawwa. duk wanda dai ya ji kuskure ya nusantar da ni da Allah har mutu ya yada abinda ba haka bane kuma ana cikin anan sani za ka yi editing ka ka san gyaran da za ka yi can ɗin Allah ubangiji ya samu dace yau za mu tashi a tambaya ta arba'in da uku mu a aqidan ahlu sunna a shari'a waye yake da iko ya ce kaza halal ne kaza haram ne Allah Allah shine mai halatta abu ya haramta da shi da waye annabi Muhammad sallallahu alaihi shi ma annabi din la yantiqu anil hawa ko shi ma ba shi bane zai faɗa bisa raɗin kansa ko son zuciyarsa shi ma in huwa illa wahayun yuha sai abinda Allah madaukakin sarki ya masa wahayi Allah maɗaukacin sarki na ce wala ƙulu lima ta tasifu alsinatukumul kadhiba hada halalun wa hada haramun litaftaru ala allahi alkadhiba innal yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun mata'un kalilun wa lahum adhabun alim Allah ce kada ku kuskura a ku riƙa wa abubuwa hukunci da ka motsa ka ce kaza halal ne da ka motsa ka ce kaza haram ne kawai aikin ka kai kawai yanke hukunci kaza halal ne kaza haram ne kaza halal ne kaza haram ne Allah ce idan kuna haka litaftaru ala Allah alkadhiba za ku kirkire ƙarya wata rana ku danganta ga Allah domin Allah shine mai haƙƙin halatta abu shine mai haƙƙin haramta abu kawai ko Allah ya faɗa ko ya faɗe shi ta harcen manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce litaftaru ala Allahi kadhiba masu kirkiran ƙarya su dangana ga Allah kaga da ka halatta abinda baka da ilimin shi sai Allah ce ka dangana ƙarya ne a gare shi domin haƙƙin shi ka shiga da kace kaza halal ne kaga ka baka sani ba ka kirkiri ƙarya ka dangana domin haƙƙin Allah ne shine kadai mai halattawa mai cewa kaza halal ne kaza haram ne duk abinda da baka san kansa ba aka tambaye ka me hukunci kaza kace haram ne to fatta ka shar'anta wa mutane ka shar'anta musu wannan abun ta hanyar haramta musu ko ka ce halal to ka shar'anta musu to Allah ce to ka kirkiri ƙarya ka danganta mu innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun masu kirkiran karya su danganta ga Allah har abada ba sa taba cin nasara ba sa taba rabauta in ji Allah manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kansa ma yace mani man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar wanda ya mun karya da gangan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ban faɗi abu ba yace na faɗa kawai ka gindan abu ka ce mutane su rika yin shi sunna ne da gangan kace kuma annabi ne ya faɗa to annabi ya ce in ka je lahira ka ta san mawutan jahannama kawai ka nemi masaukinka a can to shi ma Allah ya ce innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun ba sa taɓa rabauta da aljanna gobe kiyama Allah ya ta yi mutum ya kirkiri ƙaryan ya ce kaza halal kaza haram ne don a yaba a ce malami ne shehi ne ko don ya samu wani biyan bukatan nashi da Allah ya ce mata'un qalilun duk abin da ka samu ta wannan hanyar jin daɗi ne ɗan kaɗan walahum azabun alimun azaba mai raɗaɗi na jiran mutum mun san mai haƙƙin halatta abu ko haramta abu shine Allah ko kuma manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tambaya a nan ta wannan shin tambaya ta 42 kenan uku halli ahadin haqqun haqqut tahlil wat tahrim ghairullah shin akwai wani mutum bayan Allah da yake da haƙƙin halatta abu ko haramta abu fi i'tiqadi shuyukhi shi'a a hangan aƙida da fahimta irin na shi'a ba ma fahimta ba a aƙida irin ta shi'a ina fata an gane akwai wani wanda zai buga kirji ya fito ce na halatta kaza wani yana da right yana da power yana da ƙarfi da zai halatta kaza shi ma ya ce kuma ya haramta kaza bayan Allah akwai amma muna son amsan a ta harcin waye malaman shi'a jawab amsan shine na'am akwai eh bayan Allah akwai akwai wanda yake da wannan karfin da right su waye faftarau ala abi ja'far sun kirkiro suka dalili ko karya suka manna wa abu rahimahullah waye abu ja'far shine muhammad bin ali limamin su na biyar shine abu wai annahu qala wai ya ce wa hashahu kuma aka kau bai faɗa ba har ga Allah suka ce dalilin da ya sa suka ce akwai waɗanda suke da wannan ƙarfin na halattawa ko na haramta bayan Allah su ne limamansu dama ai ba za su wuce nan ba ai suka ce li'annal a'immata minna domin limaman da suka fito daga cikinmu limamanmu ɗin nan da kuke ganin su mufawwadun ilaihim Allah already ya miƙa musu ya miƙa musu power ya miƙa musu fawa da ƙarfi ina fata an gane ko duk su yanke abin da suka yanke kawai ina fata an gane kamar mu a nan mu ce maka wane e a nan dai kai ne a matsayinka a cikinmu mu miƙa maka ragamar duk abin da ka ga dama ka yanke a nan cikin gidan kai ne yaya kai ne kaza duk abin da ka yanka ka zartar ya zartu to suna cewa Allah ya miƙa musu ragamar halatta abu ko haramta shi a hannunsu kawai fama a halluhu duk abin da suka buɗi baki suka ce halal ne to fahuwa halalu shi yasa suka halatta mutu'a ina fata an wama wa ma harramuhu abinda kuma suka buɗi baki suka ce haram ne to fahuwa haramun haramun din kuma haka yake har da Allah ne domin Allah ya miƙa musu menene ya fawwala musu ya miƙa musu ragamar wannan ƙarfin da wannan ikon in kana so ka tabbatar da wannan maganan ka je basairu darajat akwai littafinsu da suka wallafa na shi'a mai suna basairu darajat mujalladi na nawa ka duba shafi na ɗari biyu da talatin da takwas babu da a ƙarƙashin babi mai taken babun fi anna ma kuwiza ila rasulillahi duk abinda babin da yake nuna ce duk abinda aka fawwala wa annabi aka sake wa annabi shi sallallahu alaihi wasallam wa alihi ga da alayensa to faqad fuwida ila al-a'imma duk abinda aka fawwala wa annabi to an fawwala ma waɗannan limaman nasu ka ƙwara duba al-ikhtisas wani littafi kuma na shi'a da aka wallafa mai suna al-ikhtisas shafi na 330 innahum alaihimus salam muhaddathun muhaddathun ba muhaddithun ba ismul fa'il wato su ana musu magana ana musu wahayi in kaga ya ce kaza halal ne to ka tabbata an faɗa mai ɗazu ne ko jiya da daddare an masa wahayi ne muhaddathun ka duba biharul anwar faslun fi bayani tafwid wa ma'anihi bayanin sakewa mutum ragaman abu da ma'anan shi so Allah ya sake musu wannan ragamar kawai ina fata an gane ko Allah rufa mana asiri waftarau ala rida waye muhammadu rida aliyu binu musa aliyu binu musa aliyu binu musa ne na takwas shi ma sun kirkiro dalili suka danganta shi a gare shi wa hashahu kuma har abada bai taba faɗa ba kuma ya fi ƙarfin ya faɗi irin wannan magana wai annasu abidun lana fi ta'ati duk mutane bayin limaman ne dole su masu da'a duk wani mutum duk mutane bayi ne bayi ne na waɗannan limaman goma sha biyu bawa kuma duk abin da ubangijinsa ya faɗa masa dole dole bi kar ya ja da shi ina fata an gane ku dole su bi yanzu kana da iko don idan Allah da Allah da ya ce giya haram ne ka yi challenging Allah to haka su ma in suka ce maka kaza halal ne ko haram ne kada ka yi kuskura ka yi challenge nasu domin kai bawa ne a gare su wannan maganan ku duba footnote na al'amali al'amali shafi na 253 al-majlisu talatuna lil mufid ku duba biharul anwar babu nafil ghuluwi fi nabiyyi wal a'immati salawatullahi alaihi wa alaihi duka ku duba wannan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala alqasimatu ga wani irin raddi qala ta'ala Allah yace ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah waɗannan mutanen sun riƙe ahbarahum limamansu yahudawa sun riƙe limamansu na na wuraren bautansu kiristoci kuma sun rike ruhubanahum sun rike fastocinsu fada-fadansu suna rike su tamkar arbaban ababen bauta min dunillahi koma bayan Allah haka nan mawal masiha na maryam Allaci hakanan haka nan ma masihu isa dan maryam su ma sun rike shi a matsayin abin bauta alhalin wa ma umiru ba a umurci mutane yahudawa da kafiran nan da kiristoci ba umurce su da bauta ma wani ba illa liya abudu ilahan wahidan ko sai dai don su bauta wa abin bauta ɗaya la ilaha illa huwa wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi subhanahu amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah ya fi ƙarfi ya wuce inda ake wato haɗa shi da wani ya wuce nan su yanzu ba su haɗa Allah da wani ba limamansu ba su kwatanta su da Allah ba wajen halatta abu da haramtawa sun haɗa sun haɗa wa ƙala ta'ala Allah ya sake cewa qalu wa hum fiha yahtasimun zaka ji lokacin da suka shiga wuta suna cikin wutan zaka ji suna kusuma yayin da mabiyan da waɗanda aka bi ɗin da ake bi ɗin yayin da aka zuba su a wuta kowa ya fara ɗanɗanan azaba sai ka ji suna blamin juna suna zargin juna suna tsinewa juna suna la'antan juna ƙalu sai ka ji sun ce wahum fiha a yayin da suke cikin wutan jahannaman yahtasimun sai ka ji suna husuma da juna me suke cewa ce tallahi in kunna lafi dalalin mubin wallahi wallahi mun kasance cikin bata mabayyaniya a duniyar mu dinnan a rayuwar mu ta duniya haka su mabiyan suke gama manya manyan a wuta Yace ce oga rankai dade ko kuma wani shehunansu kenan su kira su wallahi wallahi mun yi asarar rayuwa ma'ashi, ashe sawikum bi rabbil alamin a yayin da muka daidaita ku da Allah mu mahalicci wa ma a illa illal mujirmun, ba wanda suka ɓadda mu suka kawo mu wannan azabar yau sai ku nan mujrimai azzalimai batattu masu laifi fama lana min shafi'in gashi ba wanda za su cece mu a yau wala sadiqin hamin sannan babu wani aboki ma masoyin da ma zai zo ya ce zai tsaya maka falau anna lana karratan ina ma da Allah ya sake mai da mu duniyan nan for the second round fanakuna minal mu'minin mu kasance masu tsantsan imani da Allah masu kafurce muku mu share ku mu rike Allah dai mun ga rike kun bai mana komai yau ba ina ma ina ma Allah ya maida mu duniyan nan mu yi imanin mu da Allah mu rike Allah inna fi zalika la ayatan to Allah yace to wannan fa ya zamanto wa mutane aya tun yanzu tun yanzu wanda fa suka rike wani Allah ga abin da suke faɗa to tun baka mutum ba ya zamanto maka aya ka rike Allah wa ma kana aktharuhum mu'min ko da yake Allah ce yawan mutane ma ba sa imani yanzu wani zai ce wannan ma duk tatsuniya ne yanzu idan suka zo ma aka fassara musu wannan ayan sai a juya mata ma'anan a ce a ah, kawai ina fata an gane ko sai a ce maka tana magana da Abubakar da Umar ne kawai ko Usman kawai haka za ka tara matsalan kenan tunda Allah ya ce summun bukumun umyun idan Allah ya ce mutum ya makaho ne kurma ne bebe ne ga ayoyin Allah duk yadda ka karanta masa su a kurma yake su duk yadda ka nuna mai fassaran ka bashi littafin sai a ce wannan bugun 'yan wahabiya ne makance masa zai yi idan kuma kace ya karanta din ma daidai ne mafiya yawancin mabiyansu ko alifin ba'un ba sa karanta to idan kace zowa ne zo zan baka littafi ka karanta ka ga hatsarin abin da kake kai bukumun nema karatun ma bai ma iya shi ba in kace je ka ji kaset sun ne kurma ne an hana shi duk wata magana yadda suke musu kar ka ji maganan kowa in ba na limamin nan ba ka ɗin ma in an zo kat wannan ku ajiye shi can da an ji kala abubakar radiyallahu kai kai kai kai kire wannan radiyallahu anhu abubakar ne to ya hana shi jin komai to bukumun ɗin kenan fahum la yarji'un har abada ba sa dawa zuwa gaskiya idan Allah yana so ya gama da mutum kenan har abada in ji Allah fahum la yarji'un ba sa dawa kan gaskiya sai wanda Allah ya nufe shi da shari'a yanzu kana samun cikin su manya manyan shehunai sai kaga sun fito sun yi condemning abinda ake kai sun da hanya waɗansu mabiyan in sun shiga sai kaga Allah wanda ya shirya ya shirye shi kaga ya da hanya haka zaka tara ina fata an gane ko suratu shu'ara ka je ka duba wannan wa qala abu abdullahi rahimahullah abu abdullahi din shine yanzu ja'far ko dawwa shi yace amma wallahi yace wallahi na rantse muku da Allah ma da'awhum ila ibadati anfusihim ba su taɓa kiransu zuwa ga bauta musu da kansu ba walau da'auhum ma ajabu da sun kira su ma ba za su amsa musu ba walakin ahallu lahum haraman wa harramu alaihim halalan wato bauta wa shehunai da ake yi yanda abun yake kasance bauta ba wai za su kira ka direct bane wani e eh, ka ganni nan e ni ne madadin Allah zo ka rika mun gida kawai ba ta haka suke bullo wa mutane ba ina fata an gane ko a'a za su zo su ce kawai na halatta muku kaza ku yi na haramta muku kaza ku bari to yi musu da'a a wannan point din shine ka bauta musu ai shine adiyu bin hatim sahabin nan mai albarka mai daraja kafin ya musulunta baya musulunta da ji annabi sallallahu ya fassara ayan nan ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sai yace ya rasulullahi lokacin da muke fa cikin waɗannan mutanen kafin mu musulunta ba wai suna umurtan mu mu zo mu musu sujada bane fa yanda ake wa Allah annabi ya ce ah da yace suna bauta ma yace yahuda suna bauta manyan fada-fadansu kiristoci ma suna bauta manya-manyan fadansu sai da annabi ya fassara da ce suna bauta musu sun rike su tamkar Allah sai ce ya rasulullahi fa a lokacin da muke wannan aqida ba wai muna zo mu musu sujada bane fa ce ah annabi ce ba su halatta muku haram ku hara ku halatta haram yace a suna wannan ba su haramta muku halal su ce a suna wannan kam yace fa zalika ibadatukum iyyahum ai wannan shine kun bauta musu din ai wanda yake da right yayi wannan shine Allah su sun muku kun bi su so kun bauta musu a wannan point din ai ba sa kiran mutane direct ina fata an gane ba su an kai wani zamanin da in ka je can tsakanin shehunan da murudansu idan mutum yana alwala kan sai ya zo ya bige mutace kai ka bari ni na ɗauke mu duba wanda na rafin nan fa na wanda za su haye maliyan nan ya ce ni in ka ji na ce Allah ni ka kira ni to a wannan point in ana cikin hatsari da menene ce shi ne zai kira Allah shi kuma wance ya kira shi mai aka yi a nan bai rike shi mai ba bai rike shi Allah ba ya rike shi ina fata an gane to point din kenan mutum ya bi mutum blindly a makance na farko malami in yayi karatu kar kai tambaya in ya faɗa ma abu ka girgiza kai ka ci ka na'am na'am ka Allahu akbar ka tafi kar kai tambaya in kai tambaya rashin kunya ne in kai tambaya rashin tarbiya ne in kai tambaya kaza kaza wani addini kuma za a yi shi a gama karatu a gama jin bayani a ce ba tambaya babu shi a ce kawo hujja ka tada faɗa ko Allah ma ya ce ma Yahudawa da suka ce lam yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ce tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ko Allah ma da Yahudawa da Kiristoci suka ce ba mai shiga aljanna sai wanda yake ba Yahude Kiristoci suka ce a sai wanda yake Kirista Allah ce wannan buri ne kawai kul hatu burhanakum su kawo jeniu abin nan hujjojinsu su na ce su kadai aka halicci aljanna don su in suna da gaskiya su kawo hujja ta yi magana Allah ya nemi hujja amma in wani ya kai karka nema shi yi ɗalibi ne shehi ne shi ma'asumi ne a wajensu ma'asumi a wajensu ma'asumi ne kuma kaga suna a yi tambaya a fahimta a yi tambaya a yi bayani inda ba malam bai sani bai ce Allahu a'alam ka yi tambaya a gaba shikenan yawwa kamar tambayoyi bakwai ya ce hudu ban sani ba uku na sani shikenan ka je can ka nema a gaba to amma anan a ce sam kawai sam kawai yanzu misali a coci kiristoci ba sa za su sunkuya fa daya dafa kansu da ce a tashi an yafe masa wannan ya zo ya sunkuya a shi yana da haƙƙin ya yafe zunubi yana da haƙƙi ka je ka sha giya ka yi liwaɗi ka yi ta'asa ka zo kawai ka sunkuya a nan kawai ce na dafa kanka cikin minti ɗaya saboda layi yana da yawa da na haka in ce tashi kawai a ce na an yafe kawai mun je fasto ya yafe ko ba a haka muna gani a tv waye yake da haƙƙin yafewa Allah ya aka saba amma ni na yafe ko annabi da yake da rai ma Allah maɗaukakin sarki ce walau annahum ja'uka fastaghfarta lahum واستغفر لهم الرسول فاستغفروا لي menene walau annahum iz ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu idan lawajadu wajadullaha tawwabar rahima me istaghfara neman annabi yana nema musu gafara ne ba shi kike na yafe musu ba ba shi ke cewa na yafe muku kuje ba a'a yakan nema musu gafara shi yasa mutum idan suka zo ce ya rasulullah ka nema mun gafara da daga hannu yayi addu'a ya ce ya Allah ighfir lahu warham Allah kuma ya amsa amma ba annabin bane yake da lasa ce na nema na gafarta sifa ce ta Allah sifa ce ta Allah to haka za ka tarar da irin waɗannan abubuwa da ka ɗauki wani abu wanda yake na Allah ne ka ba wa ɗan adam a take ko da abun ɗari ne ka tabbatar wa Allah da casa'in da tara ɗaya kawai cikon ɗari sai ka liƙa ma wani ka da shi Allah ka mai da ka ce ɗaya ne kawai na bashi Allah casa'in da tara ta zamanto wannan ya zamanto Allahn ka ɗin wannan ya zamanto Allahn ka ina fata an gane ko to haka mu mu a nan ba a yi yayi na sufiyan da za a ce an baka aljanna ma ba an baka aljanna an baka kidi aljanna wanda ya ganni tamkar ya ga abin nan wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga abin nan ma an gafarta masa duk ba ma jin waɗannan ba ma gani don girma Allah ku je ku rika jin kissoshi lokacin maulidi in ana wa'azi ka ji kissoshi na ban mamaki ka ji abubuwa na ban mamaki ya fata an gane haka za ka tara Allah ban ya rufa mana asiri shi ya sa manzon Allah salsan lokacin da ya samu misunderstanding da iyalansa akan ya je ya yi menene ya je ɗakin ummu salma ne ko sauda ne ko mai eh, na manta kissar suka toyi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace zuma je ya sha yace in dai zuma ne na haramta wa kaina zuma yace Allah yace ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu alayka tabtadi marbata azwajika ta ya za idun neman yardan iyalanka ka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka ina fata an gane wannan shine Allah ubangiji ya rufa mana asiri manzon Allah sallallahu shi Abu Abdullah yace amma yanda al'amarin yake wallahi ma da'awhum ila ibadati anfusihim shehunan nan na shi'a fa ba su kira shi'a su bauta musu ba walau da'awhum ko ma da sun kira su ma ma ajabuhum ba za su amsa musu ba walakin ta inda suka bullo musu ahallu lahum haraman sun halatta musu haram ne wa harramu alaihim halalan suka haramta musu halal eh, Fa abaduhum min haythu la yash'urun sai suka bauta musu ta inda ba sa sanin ashe sun ma bauta musu shi yasa akida is very sensitive sai mutum yayi hankali da akida kana abu dan karami he kaga ka tashi a lahira he kaga wani babban abu ma ka baro a kanka yanzu misali wanda yace wallahi ya rantse da wani abu ba Allah ba faqad ashraka Allah rufa mana asiri ku duba wancan magana a footnote na nawa usulul kafi kitabu fablil ilmi mu je tambaya ta 44 ayyuhuma yuqaddamu fi i'tiqadi shuyukh shi'a a aqidan shehunan shi'a idan ka zo yin da'a da biyayya tsakanin aka ajiye Allah haka da sayyidina Ali idan aka ajiye Allah wa iyazu billah aka wa sayyidina Ali cikinsu wa za ka fara gabatarwa wajen yi wa ɗa'a da biyayya da ladabi da bin magana ina fata a a su yanzu eh, ai duk amsan da za mu faɗa bisa su ne shine tambayan take ayyuhu ma yuqaddam ga Allah ga sayyidina Ali sai aka nemi da'a wa ya dace ka fara yi ma da'a da biyayya da ladabi kafin maka ɗayan ya zo a na biyu ayyuhuma yuqaddamu wane ne ya dace a gabatar tsakanin biyun nan fi irtiqadi shuyukh shi'a a bisa aqidan shi'a shin ta'atullahi ta'ala ne da'a wa Allah ya dace ka gabatar Au ta'atu aliyin radiyallahu anhu koyi ma sayyidina ali da'a first wani ne ya dace ya zo daya na farko jawab a wajensu shine Ta'atu aliyin ka fara yi ma sayyidina ali da'a na'uzu billahi min hadhihi aqida kun malamin shi ce Allah tsare mu ya kare mu daga wannan aqidar ina jin kafi a haifi sayyidina Ali wata kila to ba mu san kuma dawa ake wa ko da yake an ce yana tuntuni ma tun annabi Adama ya san da shi ko na eh to to kafin annabi Adam ina fata an gane haka za ka ji kuma baka isa ka tambayi wannan din ba in kai tambaya za a dunkul a fidda a ce wannan ma ana suspecting nashi ba mabiyi ba ina fata ai magana ta ce akramakalla Allahu akbar akramakalla kawai ina fata an gane ko da'an mu na da in ka zo karatun zaure da idan ka zauna a haka a haka ake zaune ana kal akrama kalla ladabi ne mai kyau in ya ja ya kuskure ka ji al akrama kalla akrama kalla akrama wai ana nusantar da shi ya yi kuskure ka ji akrama kalla akrama kalla ba za a ci akrama kalla a akwai dan ero ba a akrama kalla akrama in ya fahimci akrama kalla hu dinnan me yake nufi a gyara in bai gane ba shikenan <laughs> akrama kalla akrama kalla wai akwai fa gyara amma ba za a iya fitowa ba da makamantarsu girmama malami da menin annabi ya kawo hadisai mai yawa na girmama malamin addini da daraja shi da koma da komai amma ba kar a wuce inda Allah ya ajiye shi kar a wuce inda Allah ya ajiye shi ina fata an gane ku? kuma yayi kuskure ba a haɗu aka faɗa mai ba a taimaka mai ba wa ta'awanu Allah ya ce alal birri attaqwa ku yi ne shi ba yana kokarin gyara muku ba kullun zaman shi why not shi in ya zame ba za a gyara mai ba kaji an koma je ai kaza ai kaza ha ba ai adalci kullun shi zai tara ce gashi gashi gashi yana nuna hanya mai kyau amma shi in yayi abu na hidayta ji ayyano no ustazin na da allazi ina haba ina ai dan kwaba ne <laughs> mutu yana kokari ya aje kullum kullum ya bincike wani alheri ya gudu ya so a taru a faɗa ga kaza ka kaza amma shi da ya tuntube kuma sai a gaya mai sai a je ana ta surutu na fata an gane shine matsala ko kuma gashi gashi ba za a tambaye shi ba gashi gashi kullum ana tare da shi amma ba za a tambaye shi ba kakan na mun ji kaza da kaza kaza sai ka ji bayani amma a'a na fata an gane a hatta mu nan eh, bar wadancan wancan sun ce ka kasance gaban su kaman gawa sai yanda ake wanke gawa sai yanda aka juya ta ka kasance gaban su kaman gawa amma muna faɗa mu a tsakaninmu mu a tsakaninmu ina fata an gane Allah ubangiji ya sa mu dace sai fa'abaduhum min haithu la yash'urun na okay mun yi wannan ko wai me hujjan su na ce biyayya da da'a ga sayyidina ali za ka fara gabatarwa kafin na Allah iftarau ku duba suka kirkiro wani irin hujja wai bi anna Allah subhanahu qala wai Allah madaukakin sarki ya ce. man arafa haƙƙa aliyin duk mutumin da ya san darajan aliyu ya girmama aliyu ya masa ɗa'a zaka wa tsaba wannan ya tsarkaka wa tsaba kuma ya tsarkata kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce tuba lakum ko ko kuma yace kad aflaha man zakkaha hallaka ila an tazakka fa hallaka ila an tazakka wa ahadiyaka to wai Allah ya ce duk wanda ya san darajar sayyidina Ali da matsayinsa da martabansa ya masa biyayya ya bashi girman shi to wannan bawan ya tsarkaka a wajen Allah ya tsaftata wa man ankara haqqahu wanda yayi yi musun haƙƙin sayidina Ali ya rijik me haƙƙin shi na ce shi ne first khalifa na ce shi ne khalifa kai tsaye daga manzon Allah babu waɗansu da suka gabace shi Shi ne haƙƙin da ake ce an kwace masa kullum ina fata an gane ko wa man an kara haƙƙahu wanda ya musu haƙƙin sayidina Ali da matsayinsa na cewa shi ne khalifa kai tsaye bayan manzon Allah to kafara ma kafara wannan ya kafirta wa khaba ya taɓe gobe kiyama ya yi asara ya taɓe kuma ya ma kafurta amma idan ka san haƙƙin shi ka yadda da haƙƙin shi as first khalifa babu waɗansu wai abubakar ne fes ko umar ko usman shine to kai ka tsarkaka ka zamanto tsaftatacce ɗan aljanna a wajen allah wai he Allah ya ce in ji su fa Allah ma fa ba su bashi ba ma. aksamtu wai sai Allah ce na rantse bi izzati da izzata da darajata ni Allah an udkhilal jannata man ata'ahu ni Allah na rantse da girmana da darajata da izzata duk wanda ya masa da'a da biyayya Zan shigar da shi aljanna wa in asani ko da ni Allah ya bijire mun ya saba mun Inda da yayi masa yidina ali shikenan ya zama dan aljanna wa aqsamtu bi izzati kai sai Allah ya sake cewa kuma na rantse da izzata da daraja ta da zati na da girma na. an udkhilan nara zai shigar da zan shigar da wuta man asahu duk wanda ya saba masa yidina ali ya daina masa biyayya ya ki masa biyayya zan sanya shi a wuta wa in ni, ko da ya mun biyayya ni Allah to sai ya je wuta to anan me yake nuna kenan ka fara masa da'a kafin Allah ina fata an gane ko abinda yake nuna kenan da fatan Allah ubangiji ya tsare mu daga wannan aqida nuna mana gaskiya gaskiya ce duk inda muke ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ƙarya ne ka ba mu ikon nisantar shi a nan za mu dakata ba tare da tsawaitawa ba da izinin Allah inda yau ana aka amin ya rabbal alamin za mu tashi a karatu na gaba darajan ƙasan kabarinsa darajan kasan menene in ka ɗebo kasan kabarin sayidina Hussein Hussein kawai za ka ga fa'ida da amfani da za ka rika samu eh, eh, in kana da in kana wani ciwon da bai ka in ka ɗebo kasan kabarin ka ɗan barbada a ruwa ka ka ɗaga ina faɗi duk zamu ji sha Allah Allah ubangi ya mana muwafaka ya mana albarka salli Allahumma sallama wa barik ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa alaihi wa sallam